说。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 ana ana imma taguwan automatically azaba ya ne ya sauko ba wani abin da ake jira kuma wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun qarib sai Allah ce fa'aqarun naqa fa'aqarun naqa shi sa yau mu tashi kan fa'aqarun naqa don akwai bayanai wurin nan ko ko fa'aqaruha ne fa'aqaruha akwai fa'aqarun naqa nan ga nan ga yace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 إن ربك هو القوي العزيز معنى عمر ويس وسجيبا شيسا فعقروا نعم فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام نعم ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز الله اكبر بارك الله فيك احسن الله اليك جامجي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 wanda suka kashe wanda za su kashe taguwan fasikai kaga in ka lura yaran ma me fasikai mata fasikai dattawan fasikai Allah ce da manzo Allah haka nake yi shi yasa wannan duk daya wato kalma ya tabbata a kansu kenan bayan da suka yi haka suka kare suka je wurin annabi salih suka ce ya salih itina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin in dai lalle kai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 kuma yanzu ya zama normal mazalla ce mutumin kirki cikin su mai kirki wanda ke da gongon gomma shi za shi ya ce musu kaman don Allah ba ba ku dan shiga lungu kadan ku yi ba zai ce su bari wani ku shiga lungu ku yi me ku yi manzo ce to kan wayannan mutane zai tashin kiyama Allah ya baki da to shi sa wayannan in kun lura da na muku bayani cewa an buga kofan kowa bayan da aka buga kofan kowa kowa ya confirm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 kai dabbobi da ake ce ma annabi ruhu ba mu yadda dabbobi na ciki suna ciki amma da yake dabbobin na karkashin mushirkan shi aka gama dabbobin da mushirkan duk ka tafi da su ina gaya maka ne abin da nake sun ku gane ne cikin karatun karatunka ne in eh, ana mugun aiki musamman ana shirka ana bid'a she kana gefe kana gyare gyare billahi azim duk bala'in da zai cika da su duniya da lahira kana ciki ku yi hankali wallahi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 sai ubangiji Allah ce fa aka naka sai ce fa qala tamatta'u fi darikum thalathata sai shi wannan annabi salih yace tamatta'u fi darikum thalathata ayyam su suka zo suka ce mai salu mun kashe muna jiran azaba in dai kai manzo ne muna jiran azaba shi ce to shi shikenan da je confirm lalle sun kashe sai ce ta tamatta'u fi darikum thalathata ayyam sai ce mai.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 an jima sosai na annabi nuhu sun yi 950 years amma lamma ja a amruna me faru fa abuwa ba sama bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma ala amrin qad qudir an saba ma Allah 950 years ido ki 1 minute ya halaka da su kai ba ka tsoron wanga mai halitta shi yasa nake ga muku ba lokaci fa wallahi ba lokaci ahlus sunna ba lokaci kuma samari zan ga muku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 da ubangiji Allah subhanahu wataala zai fara abin in ka koma akwai aya ina jin suratul la'araf kenan shi yasa da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 amma lokacin da abin ke faruwa ya je aikin hajji yana maka ya je yana tawafi shi sa abin na faruwa shi yana tawafi ya yi sa'a ko ko ne bai sa'a ba ya yi sa'a to mun gani ya yi sa'a ko bai sa'a ba eh, na ga wuce eh ya yi sa'a <laughs> malam lokacin da wanga abin ya faru a yanzu ba abin da suke jira wanga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 wayannan mutanen nan falamma jaa amruna najjayna salihan wallazina amanu ko ma'ahu to ubangiji Allah na bamu labari yace fa akarun naka fa asba'u fi fa asba'u nadimin fa aghadhatu eh fi darihim eh amma akwai nadimin kuma ko ba nadimin akwai fa akarun fa akaruha fa asba'u na ototo oh, eh nini fa akaruha fa asba'u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 da su umayya aka zuba su cikin rijiya za a wuce mazalla cewa ba za a wuce ba bayan kwanan ku don mazala an yayi yake ci nasara bai tafiya shi jira kwana uku ko wani ya zo ko ana zuwa shi je wurin rijiya su umar na baya mazala ce abu jahal umayya shaiba rabi'a wani utba mazala na kiran suna cikin an kashe su bayan kwana uku mazala ce abu jahal wani wani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 bayan da ya musu wannan ya kare sai ubangiji Allah da kansa ya ce falamma ai mun karanta falamma ja murar na jaina salihan ubangiji Allah ce da al'amarin ya zo dami ga azaba na salihan musu Allah subhanahu wataala na jaina saliha sai ce me wallazina amanu ma'a sai musu Allah muka tsirar da annabi salih wallazina amanu ma'a yanzu karanta wurin eh to karanta mai falamma falamma jaa amruna falamma jaa amruna Allah ce da annabi Muhammad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 da diyan matanka da mata da matan danka da wane ne duka a wulakanta ku lokaci guda a kashe ku lokaci an wulakan ko ba lokacin ko an wulakanta an kashe kowa suna kwakwance Allah ce ni na musu wannan wulakanci na wa min khizi yawmi id na'am inna rabbaka huwa al-qawiyyu aziz lalle Allah ya gagara ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwa al shine mai karfi in ana neman karfi wai kai Allah kaga Allahu akbar da zai yi azaban ma <laughs> Allah ya fi karfi ma shi <laughs> halittar shi cikin halittar shi nan da ya yi cikin halittar da ya yi no ai shi halitti da musa da su zaki da wani ne shi ya doki muryarsu ya jefa makuwar halittar ya kashe shi da shi ya kare wato in ka ga mutum wa khuliqal insanu sawa yace inna rabbaka huwal qawiy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 na'am inna samuda kafaru rabbahum Allah ya ka gama mutum da matan shi da yaran shi da surkannin shi da dabbobi shi da garinsa ka halaka da su Allah ce kafaru sun kafirce mini kafirci shirka an gama ni da wani na fi karfi wanda ka gama ni da shi kishi na ya motsa mutuwa ne <laughs> kishi na ya motsa mutuwa za'i. ai kuma kuna iya kishin ke motsa a mutu eh wata tana iya an mata kishi ta soki wani